faɗa hir bauchi zo in gwal limanci ya kafarta tun daga mu har kakannin mu har iyayen mu yace duk wanda yake dan izala to dan zina ne haka zai faɗa akwai kai masu zalunci a duniya da wata wannan mu kuma sai aka je aka ce wai mun je wafa mun zagi yan tijaniya mun kafirta su sai ka ce a kawo kasa sai aka je aka zauna a gidan mahadi mahadi sadiq a can a can a can wajen sharada hanyar gandun albasa ga yan tijaniya ga yan kadiriya ga mu aka zauna muka ce a kawo kasa da ma kawo kasa aka ce to a kafa kwamiti a ba su su ji kowane kasa su ji zagin da aka yi aka ɗauki a yafar sai da zumar sani fage da wane ne aka ce su ne a tsakiya kasir kasir din idan sun jiyo su zo su faɗa mutane al'ummar musulmi aka ba su kasir dina da aka ce mun yi zargi ne da malam abdulhab aka ba su kasir din da aka rubuce da suka je suka ji suka dawo sai suka zo gaban taro ga mu ga su suka ce kasar din mutum nan da aka ce mun yi zagi mun yi awafa mun zazzagi yan tijjaniya su dai kasu din sun ji daga farko har karshe babu zagi ko daya wata kwata ma ba magana akan dariƙa akan harkar kasuwa da hada-hadar canji aka yi lantar har aka tare sai aka ce to na ɗahir bauchi ba me kuka ji sai suka ce oh, ba su samu damar jin kasa din ba ga sunan da ransu in karya dake musu dan Allah mun yi hakuri ko mun yi hakuri ba